muku da shirin namu na muhawara to sai dai a wannan satin shirin ba muhawara bane tattaunawa ce ta musamman da zamu yi tare da president Nuhu Muhammadu Arzika aka abin da shafi tafiyar wannan kasar sanin kowa ne cewa yau kusan watanni goma kenan da yin juyin mulki a Niger wanda kuma kawo yanzu al'amura na tafiya kuma ana ganin sauye-sauye a fannoni daban-daban. kada ku manta wannan shirin za ku iya kama shi a bangaren rediyo akan mita 90 daidai sannan kuma za ku tarar da shirin daga ranar gobe akan shafukanmu na sada zumunta idan su youtube da kuma facebook president barka da wani lokaci mun gode da karɓar goron gayyata a cikin wannan zauren inda za mu tattauna tare da ku akan abin da shafi tafiyar wannan ƙasar wato yau kusan watanni eh, goma kenan da aka yi juyin mulki a wannan ƙasar to sai dai batu da za mu dan mai da hankali a kai shine akwai maganar tsaro da kuma maganar bunƙasa tattalin arziki da makamantansu e mu shiga cikin shirin ban sani ba ko akwai wata shin za ku yi kayan mu faɗa cikin gundarin shirin gadan-gadan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah sai mu Allah mu kuwa da yabba mu ikon wasu wannan gowon gayyata kuma eh, domin mu yi magana bisa zance masu unhani wanda za su taimaka muna fahimta abubuwa da dama cikin wannan tafiyar da muke yi da ya kamata a ce al'ummar ƙasa maza da mata birni da ƙauye kowa ya gane manoha ya fahimci tafiya kuma ya ba da kanshi domin yin wannan kokowa da muka ce za mu yi kokowa wa kai kokowa mutum kai kokowa mutunta ƙasa kokowa kamama ƙasa wadda kuma ba za ta yiwuwa ba a yi ta daban-daban dole sai 'yan ƙasa gaba ɗaya sun ba da haɗin kai sun yarda sun san magana ce da ta shahi ƙasa kenan ta shahi kowa duka ɗan ƙasa abin ya shahe shi kowa bai kamata ya hudda kanshi ya kan kanshi ba ya kamata kowa ya kawo tashi gudunmawa ina umarni da wannan dama domin in isar da ta'aziyya ga mu gaba ɗaya mu birni da ƙauye maza da mata na cikin ƙasar na waje ga irin hasarar da muke nan muna yi dangance ga irin ta'addanci da shike ci gaba kaɗan kaɗan ana samun ana samu ana jin shi suna yi kamar jehi jehi kamar ranar jiya mhm. da aka samu wannan eh, wannan eh, attack na hari na 'yan ta'adda mhm. da aka same shi kuma aka samu hasara na 'yan kasanmu kuma aka samu kuma aka ciwo kan galba abin tun da yanzu haka ana ci gaba da neman su da biyarsu mhm. kuma ana ci gaba da ɗaukar matakai akan su to dama ai kasan samun wannan bangaren wannan bangaren yana cikin bangaren tun dama shine kamar matsalarmu da kasar benin saboda kasar benin kamar yadda cikin wannan magana e wannan rahoto da nasarai mhm. nasu dan faransa da ya ce ya zo ya yi rahoto debut din ne din 2023 kamar hukun shekara na bara mhm. da ya zo ya yi bincike iske a cikin garin kandi akwai eh, zozawa. sansanin sozawa eh, na faransa wanda suke nan suke aka shirge su nan kuma lokaci zuwa lokaci shi da kanshi ne ya bada bayani lokacin da ya zo ya ce zai bada amsa akan television national ta yi unhwani da wannan domin ta sanar da mutane ga shaidu wanda ba namu ba su kan kansu cikinsu akwai wanda kawo shaidun cewa a can kasar benin eh, a bara an iske to sai yake kawo kamar musu yana son ya kwatanta kamar shi abin da ya hudi zancen bara farkon shekara ne ba zancen yanzu bane ake to ai kuma magana da ake kuma ba magana yau ba ce tun da kamin a zo bara ai abin da ya sama shi kan shi ya zo ya rahoto saboda labari ya yada duniya na cewa a nan cikin eh, benin mm. ana nan ana unhwani da kasar benin ita faransa tun da shi shugaban ƙasar faransa macron ya yi alkawalin cewa za su kan wannan Eh, kokowa tasu na yaƙi na ta'addanci mm. za su huta daga mu na sahel mali burkina niger su kai ga ƙasashe na gulf da gine mm. kenan ya hudu wannan kenan an san deja tun da ya shi kenan niyya ce gare su na kan wannan zancen can mm-hmm. za su yi dubarun da zai sa a ce can ma akwai wannan matsala mm-hmm. can ma akwai ta'addanci akwai 'yan ta'adda mm. kenan su ne sun ka kirkira wannan ta'addanci a yankin benin din arewacin benin da kuma arewacin e togo da aka fara samun attack a ce an yi attack arewacin togo da arewacin benin to kenan shi da kanshi da ya ba da bayani wannan nasarar ai ya kwatanta cewa waɗanga mutanen da suka zaka su eh, kashi 40 eh, mai akce mushi kashi 80 da ya ce su 80 ne cikinsu akwai lokacin da ake cewa sun huta sun tafi can wajen arewacin benin din can wajen park da w zauke iyakan niger suna can suna aiki da yan suke ce suna yaƙi da ta'addanci an fata ba yaƙi biske suna nan suna shirya 'yan ta'adda mm. suna aiki suna shirya 'yan ta'addan da suke nan suna eh, hormakin shirya mutanen daga kan hari can yankin burkina faso mm-hmm. wajen eh, eh, wannan in ce Eh, gabas maso maso yamma mhm. na na abin nan na burkina faso mhm. eh, kudu na so maso yamma na burkina faso mhm. wanda sun ka gani ana kai mutane hagi wajen jafaga wajen namuno wajen wane ne nan mu kanmu niger ai sun yi kawo muna hari wajen makalandi wajen torodi nan wajen wajen sayi wanda suka kawo nasu abun nan kenan suna nan wannan bangaren hatta da ma nan kasa kasa wajen geme eh, iyaka da su can bangaren kasan kaso geme ga ta na cikin cirtashi to duka wannan abubuwa abubuwa ne da suka zo da ba da bayani na cewa sun wannan tsari na shirya 'yan ta'adda eh benin ta ba da haɗin kai ana yin wannan kuma sauran 'yan ta'addan da suke zuwa waɗansu ma daga najeriya suke hutuwa tun daga wajen yankin najeriya suke hutuwa su biyo su ƙetaro isa su shigo su benin mm. su wuce su kai wannan bangaren da can kuma su wuce su bugina faso ko su zo su kamuna hari mm. da can tun da wanda ya zan couloir de passage eh, wanda suka yi nasu wanda suke kawo wannan hmm. to kenan yau mutane ya kamata mutane su fahimci cewa tahiya ce wadda dole sai an yi takatsantsan kamar wanda suke ganin cewa a ah, ai dan mi mu zamu cewa eh, mun liƙe iyaka ba mu bude iyaka a lokacin su bai sun liƙe. Hmm. to ai yana da kyau mutane su san ina ne yanzu wanga kukan da mutanen benin suke mene ne hmm. lokacin da sai da yawo ta ce za ta ɗauka hukunci zuwa ga nijar ai shi shugaban ƙasar benin talon mhm. ya san nijar ba ta da wata ƙasa ko wani tashar teku mm. wadda take unhwani da ita na kawo kayayyaki da ƙasashen duniya zauke nijar illa su wannan Eh, tashar ruwa na kotonu mhm. kuma hanyar da suke yi su kawo hammanaville a kawo muna kaya cikin yanzu cikin ya san haka nan ne fa ya san wannan bai shahi bai shahi eh, bai eh, sal makisal ba na senegal mhm. ya san bai shahi alasan watara ba na abunan na cote d'ivoire mhm. tunda ba mu da iyaka da su balle mu ce mun dauko kaya an kawo kayan mu zuwa can da can su ce sun yi blokaji din mm. kayayyakin mu zuwa mm. kenan wanda abin yake iya shahuwa in ya bada haɗin kai shine benin to ita najeriya dama muna da hudda da najeriya amma hudda da muke najeriya ne fa in hudda formal wadda ake cewa tsakaninmu da najeriya ana yin wannan shiga wanda ake yi na gadon gado ne mm. amma wanda dai a tabbat shine le corridor beninois a taso daga tashar ruwa na kotunu a ɗauko kayayyaki a kawo su Nijar su kuma mutane mu duk wanda ga son oda kaya zuwa ta abiyo ta Nijar ko a kawo Nijar ta wannan ne zai aika kayan shi nan kotunu tunda akwai mutanen Cote d'Ivoire eh mutanen eh, Mali da ke kawo kayan su tashar kotunu saboda a kawo su su biyo ta hanyar Nijar su wuce su tai gawo. akwai kuma 'yan burkina faso da wani bi suke iya sa a ɗauko kayansu a biyo da su ta kotonu eh kuma su zo nan nijar su wuce su kai wani nan wajen cari ko wajen fadan goma tunda kasan ita wata eh, wata sunan da burkina faso mm. tana da bambanci da mu akwai ta da iyaka ƙasashe masu teku mm-hmm. kaga tana da togo tana da ghana tana da cote d'ivoire kenan ka gani wannan duka tashoshi ne na ruwa wanda wanda sun hada eh, iyaka da burkina faso mm. wanda burkina faso take yi unhwani da su ta dauko kayan ta da ta kawo kenan da burkina da niger ba ɗaya ba kuma mali tana da tasha tana da iyaka da mauritani tana da iyaka da guinea kuma tana da iyaka da senegal mm. kenan suna da gari ƙasa uku wanda suke da tashoshi eh da su wanda suke ibiya ba har da ma suna da iyaka da da kwadiwa kenan duk waɗanda ƙasashe suna da suna da tashar teku wanda ita eh, Burkina Faso eh, Mali take iya amfani da su mu ko Niger zuwa ga tashar teku zuwa ga zancen sai da yawo ba mu da wata tasha wadda take wadda muka unhani da su tun dama ita ce tashin nan ta ta bene to shi ne tun da haka ne kuma talon ya san da hakanan nan don tsananin keta sai ya ba da haɗin kai na cewa shi zai ma ɗaukan matakai na farko mm. a da an ka ce an liƙe ko minti guda ba a yi ba da an ka yi ranar eh, talatin ga watan juli dimash an ka ɗauki decision amma landi da sahi ko ina an liƙe muna iyaka kayan da suke bayan sun mutu daga tashar an lodo kaya za su zakuwa su hutar ga iyaka manavil ina ji motoci sun yi dubu dubai kuma suka zo suka yi bulokin su suka ce ba su hujja ai sun liƙe iyaka mm. shi talon yi alhali sun lodo ya kamata a ce an iyo eh, in sun ga sun lodo ba ka bari su huta mm-hmm, mm-hmm. ya hana su huta kuma kayan da ake kawowa daga waɗansu ƙasashe wanda daga ci gaba da zuwa mm-hmm. eh nan eh, abin nan kotonu su zo gaba ruwa da sunan Niger mm-hmm. su ko an kai bloke insu babu zancen ai wani aikin hudda su kafa to kenan wannan aikin da ya yi aikin a sha aikin da ya kamata mai hankali mai unhwani da hankalin shi zai gane talon ya yi abin da ba unhwanin al'umma benin ba ne ba unhwanin kasar benin ba ne kuma ba unhwanin mu ba ne mu nijar balantana a ce yau dan yana son a hudar da mutane sai ake son a mai da abun kama a'a ai an yi an liƙe yanzu tun da an buɗe mu ko mu buɗe hakan no ya yi amfani da wannan kalma inda ya ce bai bari eh, man fetur na niger a loda shi a tashar ruwa ta Kotonu tun da mun ki buɗe iyaka amma kuma gashi kuma to kaga eh, to kaga wannan kuma wauta ce mm. tun da wannan maganan mai ya ce triangulaire tsakanin niger da Benin mm-hmm. tsakanin niger da china kuma tsakanin china da benin kenan abin da tsakanin china da benin wannan tsakanin china da benin yake abin da tsakanin niger da benin tsakanin niger da benin yake abin da tsakanin niger da china tsakanin niger da china yake to kenan wauta ce na cewa za su in cika alkawali tsakanin su da da china da su benin tunda mu menene mu bari man mu ya tashi ya kai can haka yake cikin yarjejeniya eh mun an zo an yi yarjejeniya na shirya yadda za a yi wannan bututu an daidaita komi an yi takardu an an dauki alƙawulla kowa ya dauki nashi mu Niger akan mun yarda ne muka ba da haɗin kai an kai hakan yanzu kuma cikin mun ba da haɗin kai bai sa ko da yake an ka samu wannan rikici bai sa an ka ce a dakatar da aiki ba eh. ai sanda an kai kudeta babu a ida aiki ba mhm. amma bai hana an ka ci gaba da aikin ba aka ci gaba an ka kare shi saboda bai shahi wannan magana ba mhm. to yanzu da yake shi akwai wauta gare shi shi eh, patrice talon kuma bai da kishin ƙasar shi bai da kishin talakawan shi bai da tausayin talakan ƙasar shi kenan shi wasu shi hangen shi daban ne ba hangen shi daban tun da shi aiki yake mutuwa aiki yake ma faransa musamman macron shi ne yake macronin in shi yadda yake so wadda kaga dai ana cewa yanzu a yin gashin dama ai ai ma ai ma nan ko to hakan ne shi mushi in ba shi ba yaya kai da kake da ya ja da matsalar tekunka ta shaka ta teku ba ta ga aiki duk abubuwan daga biyowa can suna baku arziki suna shigowa wanda ga hitowa ta Nijar yanzu babu yanzu kuma wanga da ya zamanto kama haɓo ya haɗo muku in ce eh, ya haɗo muku sagat tunda ai hidda man fetur ta wannan hanya akwai arziki mai dama da ita benin take samu mhm. ta wannan hanya za su samu tax tax da dama za su samu abubuwa da yawa mhm. wanda benin take in shi yo in ya ce ya hana a bari man shi huta bisa an ɗauke shi daga niger ya kai can benin to kamuwa yi da zai hana mashi huta tun da su 'yan china da sun ka zo sun kai wannan aiki ai sun yi yarjejeniya da su sun tsaye da komi tare da su sun yi alkawali da su to ina magana cewa saboda akwai su da matsala da niger za su cewa su cika alkawalin su da china tun da china eh, abin da suka yi alkawali da shi shina nan bai tashi ba ita don mine ne kaga da ya zo wannan mutane suka zo ce to mu wannan magana mu ba shahin ba kaga an kai wannan muhawara da shi firayim minista namu ya kawo bayani cikakke kwatanta ga irin da zance yanki kuma amma wayan mutane su ta tunanin cewa Niger ta ci a komi yo dan saboda Niger ba ta da abin cewa ne mm. ba magana da ta shahi Niger ba ce mm. magana ce da ta shahi China da Benin mm-hmm. su ne yanzu suka ce wai ba su dan mine ne yan china ne za su ba su bayanin ranar da za a fara aiki ko ranar da za a yi wani abu yau ba su ke kula ba mu mun kare da wannan magana komi yanzu ga hannun su yake kenan abin da a tsakaninmu da su mu ma mu je mu sa ido mu gani abin da za su yi nan mu sanar da za a yi in sun ba mu bayani mu je mu ma mu sa ido mu ga yadda abin yake amma a aikace yan cana su ke kula mata hiyar kaga ɗauko mun daga kulele zuwa can seme wannan can cana an ka ba haɗin kai an ka kawo wannan kamfani da aka ce ma wabko eh. wanda shi ya gina wannan pipeline wannan bututun eh. shi ko bututun nan unhwanin shi na menene a ɗauko man da can a kashi bakin seme an ajiye shi nan seme to yanzu hanya ta bi wadda annan wannan kungiyar da eh, an ka ba matsayin ta ɗauki daga nan ita ko ta kai shi sai da shi uwa duniya kenan hanyar daban-daban ne mm. kenan da kowa da aikin shi kenan da inda ya gai kai sai me wanda zai umfani da shi wanda zai ɗauka shi ya kai wurin sai da shi uwa duniya to uwa duniya din tana iya ta zan ƙasar china ko kuma wata kasar duniya wadda ga so in an yarda a sai da mata in an ga abun sai da mata na da albarka ko da wani riba ka fahimta to kenan wannan wannan wauta ce wadda nake son in uwan mu aje hankalin mu mu ba mu da matsala da talakawan benin ba matsala da kasar benin ba matsala da ma in da kowa benin su suke son matsala da mu saboda shi talon shi ne lokacin da wanga abin ya fara da an kai juya mashi hankali sai ya so ya dauki abin da zahi-zahi har ya kai ya ce wai in ba mu jin magana in mutanenmu nan so za mu ba su jin magana mm. to za su unhwani da karhi nasu mm. domin su kare da karhi namu kenan la mauvaise force va et va être terrassée par la bonne force kenan la bonne force alamu ya fara nuna cewa dai akwai hannun faransa dumu dumu cikin iyo iyo ki ganin kirkiri ai ba sai sun haɗi ba tunda ana jin abin da hawan shi take haɗi mm. ana jin makon ne abin da yake haɗi kuma ana jin su ko nan ga kamar 'yan amsa shata mm. kana gani wani bifo in za a yi muhawara ta eh, sai da yawo mm. kamin a yi reunion ɗin shi kuma shi ga faɗin abin da za su ɗauka kan matakai yanzu in sun kai reunion ɗin teri ne ne suka yi wata daidai wada ya so a yi hakan ne za su yi hmm. to kaga kenan makon ne ke cewa a yi ba wai don saboda allah da annabi ba abin da eh, wanda ya kamata ne su sun ga ya cancanta su yi hakan hmm. tun da yanzu ana zancen demokrasiya shi talon na maganar demokrasiya shi demokrasiya yake yanzu zaɓen ga da an kai na biyu demokrasi ne haka nan ne ake demokarasi eh, a mirgide ma doka wuya ai abin da ake so ai wadda ga gyara ka shi yanzu eh, watara yana da bakin kawo maganar demokrasiya daban wanda ya taho iko kuma da ya zamna iko wadda yake cikin iko har bisa ga yau kana shi na ko eh, a lokacin nan wasu nan da Eh, eh, makisal shi ma ga irin taɓargazar da yake yana yi shekara uku a baya tun 2019 zauke shekarar nan da yake ci gaba da yin mutane a walakance yana danne 'yan yan abin nan yan adawa eh, eh ni ba ma san ce adawa normal man yan hamayya su wanda suke suke da suke da matsala da su sai yake sa har ya kai ya kama su ai musu sheri iri iri kana tuna sherin da an kai ma Eh, eh, usman sanko da aka so a yi abubuwa iri-iri wanda kama ko aiko amurkawa sun taɓa yi ma eh, a faransa sun taɓa ma faransa wanda aka ce wannan dominic strascan mm. saboda suna ganin alamu yana cikin wanda yan ka zo zaɓe ya samu suka yi abin ɓata mai suna aka kutso shi cikin wannan haraka don saboda a ɓata mai suna kashi samu shi wannan takara to kaga wannan abun da ya kamata mutane namu mutane su fa'inta su riƙe shine mu ko da muke yi ko kowa ce ta ga ko kanmu da kanmu ko kowa ce ta ga ko ƙasanmu ko kowa ce wadda muke yi domin mu mutunta ƙasanmu mu mutunta kanmu mutane su yarda ke mu ma mutane ne masu hankali masu basira wanda ya kamata su, kula da da su da mutunci ba ya yiwuwa a ce yanzu makon da yana shugaban faransa ya ɗauki kanshi kamar shine uban kowa ba yiwuwa kamar irin yadda yadda suke wani abu a walakarce musamman da suka wa mulkin mallaka musamman da kasashen da suka wa mulkin mallaka duk kasashen da suka wa mulkin mallaka haka suke son su dauke su a ne ai kowa ya gani irin abubuwan da yake ko to kaga wannan abu ne wanda bai dace ba yana da kyau a cikin wannan tafiyar da muke bayan an yi wanga evenement na Vinci wallahi mutanen nijar kasumanci a kowata magana cikin wani hira da shi wanga general chani ya yi ya kawo zancen cewa inda ba su samu kuzari ba da niya na tsaye da ruwan miya ga tahiyar nan a wannan ranar eh, a wannan ranar har ya huce wannan ranar tun da wanda ta yi alabai don conseil da minister important wato alhamis ne za a yi ranar nan ta lovensek mhm. akwai matakai da yawa da suka ɗauki niyyar za su aiwatar da su a hukunce to inda wannan wannan laraba inda wannan laraba ta wuce an kai ga wagga ranar da an ka samu an kai wannan muhawara na zaman majalisar eh, ministoci an ka ɗauki irin ƙuduran da suka yi niyyar ɗauka to deja kenan eh, shi ne yake hudu ya ce da yau ba mu nan da ba mu san inda muka kai ba tunda da su ba ta da kyau kamar wannan na cewa zai yi a saki yan ta'adda kowa yana gani gasu sun yi banna suna gani to kenan e, zai iya kawo tashi hankali da rikici tun da cikin so mu wanda ake ci gaba da kashe ma mutanen wanda mutanen gadar ake son a sake su ake son a yi musu ahuwa ake son a yi musu sauki su ma sun dauki hankalin cewa yanzu tunda shugaban kasa Muhammadu Bazum ya nuna cewa ya yana matsayin so mu ya ce 'yan ta'adda sun su sun su kuzari sun su ƙarfi sun su dubaru da zarumtaka isan sont plus forts que nos armées ils sont plus aguerris inda za ka samu cikin armen da adda wani tun yana solda solda ba har ya kai general ka ce wai wannan ine fa a geri kuma il a occupé des positions militaires iri iri a cikin tahiya ai sun sani ko shekaran jiya da ake ba da bayani ba an kawo magana ba najeriya ma ba sai da mutanen mu suna zuwa ba hassan bisu suke zuwa amma eh? amma ana cewa sakin yan ta'addan ba president kawai ba shi ba zan iya buga gaba ya sake shi ba akwai mashawarta sai dai nemi shawarta yo mashawartan su ne su ne turawan faransa ah, ministan shari'a da sauransu no ce ne wannan mm. cewa aka conseil de conseil de sécurité an kawo magana conseil de sécurité mm. to zan gaya maka cikin tahiyar da ake kwani tashi kwani tashi an kai inda shi a kowata intervention da bazum ya yi tare da wannan nasara wanda su kai magana inda ma ya kawo magana abin wannan le terrorist sont plus fort que les armées hmm. ya yi wata kalmomi wanda ba duka ne an ka sa ga hili mutane suka samu ba kaɗan ne an ciccire wasu abu to cikin abin da an ka ciccire akwai lokacin da abu ya hoto da ya kwatanta kamar irin ma tsakaninsu cikinsu ba ya kai inda yanzu bai sauraron shawarar mutanen cikinsu ma yanzu shawarar da suke saurare sai wanda ka bashi shawara da waje cewa da bai sauraron su yanzu shi abinda abinda ya ga ya cancanta akan kanshi wato mashawarta cikin gida ba ba batun wannan mashawarta cikin gida ba batun ya saurare su ba batun ya saurare ai kaji ya kwatanta ko farti inda ya sa shi ya kama mashi ya samu iko ba shi ba farti ba shi ba shawara da su c'est vrai ina cikin wanda suka ce ba sistem inda muke da nijar ba ba sistem ne na parti eta ba ba sistem ne na a ce an zaɓi parti ba don parti ya jagorancin ƙasa sistem ne wanda shugaban da aka zaɓa ko ya hito da cikin parti in ya fara aikin ƙasa dole ma ya ɗauki kwanje tsakanin shi da parti ne ba shi ba harkar jam'iyya eh tun da doka ce kuduri na 46 ya wajabta ma shugaban ƙasa cewa in ya rantse a matsayin shi na shugaban jamhuriya shugaban kasa to an wajabta mashi shi koma ya eh, kaurace ma party. dan shi ne ma ayo kana gani suna da matsayi tun lokacin tanja tanja da yake president in ai a wannan lokaci sai dole ya sabka ya bar parti din mu an ka bar mu wani ko ina ji lokacin nan sai ku hamidu ne an ka bar mu daga baya ne suka yi ta mirɗan mirɗan su har haddai suka samu wanda ga zuwa suka zaka yanzu nan cikin waga kuma lokacin muhammadu isu da shi ma ai kaga ya saukai hotar da harkokin jagorancin parti an ka shi bazin muhammadu shi aka sa a matsayin shugaban shugaba sabon shugaban parti wanda yake kula ma harkokin parti suke ta to eh, in kana tun lokacin da mamman usman yake shugaban kasa to sannan ba a ɗauki wannan matakai ba shugaban ƙasa yana iya ci gaba da zama shugaban parti tunda da doka ba ta ce ba a wannan lokaci wajibi ne da an zaɓe ka ka ƙaurace to dama kuskure ne ya can da ba shi sistemin in parti ya ta nemke ba shi parti aikin shi yana iya tura ka kai takara kuma ya kama maka ka samu mai in ya kama maka samu kai in za ka jagorancin ƙasa to doka ta wajabta ma kai aiki da dokokin ƙasa ka yi jagorancin ƙasa da dokokin ƙasa ba da dokokin party ba ko kuma dokokin wani kawance ba da salon mulkin jam'iyya ba da salon mulkin jam'iyya mulkin jam'iyya takabar na harkar jam'iyya ce mm. kai kuma an kauratar da kai cikin harkar jam'iyya wannan kungiya ce waka kuma waka ko wani kasa ce akwai dokoki akwai kundin tsarin mulki akwai dokokin kasa na gudanar da tahiyar aikin kasa mm. kenan akan wannan zance yana da gaskiya ce na cewa ba shi iya cewa kamar wani lokaci lokacin da su an farti insu su sun kai wata declaration wadda ni kaina na hito na yi magana na ce ba su da hujjar cewa su cila samai ala dole a matsayin shi na shugaban kasa su parti biro politique su za su yi reunion su cila sama shi ga abin da zai aiwatar da shi a matsayin shi na shugaban kasa da ya rance da sunan kasa zai aiki dan kasa ba gaskiya bane ba wannan yasa amma zancen alkawali ne da amana kana tare da mutane abokanka sun kama kun yi sun kama ka samu jagoranci eh in ka samu jagoranci kenan ai kun yi zama tare kun san juna kuma cikin abokan nan naka a cikin harika aikin farti ya cancanta a ce ka san wanda ke iya mi a ina wanda suka cikin parti ne wanda ka yi zama da su <coughs> wanda an zaɓe ka kenan 'yan partin ka militan ɗinka mm. na parti ɗinku suna iya kama maka cewa kai ka yi nome insu mm-hmm. ka ɗauki wane ka sa can ka ɗauki wane ka sa nan dan kana gani yana iya wannan aiki amma ba wai a ce kamar dole ne sai an cilasa sama kayi wada. su suke so su yi a matsayin shugaban farti kuma kai ko kana shugaban kasa to wannan shine ko gobe cikin waga tahiya da muke shirin a a gaba wajibi ne a ɗauki matakai akan haka nan ba shi ba parti eta muke ba ba jagoranci ya kai bane na cewa ai parti ne sai le parti au pouvoir non le parti au pouvoir et le Canada un militant qui a été élu président de la République ne veut pas dire que le parti est un parti au pouvoir shi ma président din da aka zabe shi an zaɓe shi ai akwai cikin kundin tsarin mulki sharuɗa wanda suka nuna abun da ya zama yawa wajibi ga gwamnatin ƙasa ga shugaban ƙasa ga 'yan majalisar ƙasa cikin aikin da ya kamata a yi don ƙasa tunda cikin kundin tsarin mulki akwai 'yan shafi special civil development economic et social wanda ba wai ko an zaɓe ka ba ka wani zancen aiki kaya da program ɗinka za ka iya mai da dokote abinda kundin tsarin mulki ya wajabta maka na cewa musamman kamar kuɗin arziki eh, tattalin arziki abinda aka samu mm. aka da aka samu ta hanyar saide-saiden eh, arzikin ma'adanai to in an samu wannan kuɗi kundin tsarin mulki ya ba da umarnin ga wanda za ka umarni da su mm. kenan ba za ka cewa ba ba ka yin wannan umumi baka wannan aiki sai kai wani wanda kake so kamar yadda mutane justement sun ka mai da sauran sun ka mai da kundin tsarin mulki dabara sun kai abin da suke so abin da kundin tsarin mulki ya wajabta musu baci biske to kai kenan shine ya kama rudanin gurbatar da demokrasi din tamu tun daga kundin tsarin mulki ga abin da ya faɗi ga yadda doka ta kwatanta ga abin da aka iya yi ga abin da ba iya yi to sai mutane suke son su yi abin son rai wanda ya zama to na gyara kansu don biyan bukatunsu ba na gyara ƙasa ba don biyan bukatun al'umma yana ɗaya daga cikin abin da ya gurgunta demokradiyyar yana cikin abin da ya gurgunta demokrasin mu yasa a yau innan shekara 33 da an kai demokrasi bayan conference mm. muna cikin matsala a bisa yau saboda mutanenmu ba, ba, gaskiya suke so ba mm. su an ka kai parti yanzu mutane parti ma ba parti ba ne shugaban parti akwai lokacin da wani parti shugaban parti shine ya gagace komi abin da yake so cikin farti shine za a yi wanda yake son a yi nome shi aka nome kamar in suna kawance lokacin da ake kawance yana bukatar wani mutum a wani kaza sai a ce to an ba ku kaza an ba ku eh, post kaza post kaza yanzu ku ku kai ka hudu wanda za a nome shi wannan ma yana yana da damar yayi haka tunda shi ke dauke da nauyin jam'iyyar ban gane ba ban gane eh, ba gaskiya bane mm. ba gaskiya ba ne haka ta faru tunda ai cikin kundin tsarin eh, in ce usula ta farti akwai usula farti da ta kawo abin da ya wajabta akan farti duka da abin da shugaban farti yake iya da abin da 'yan farti suke iya da abin da farti kan kanshi yake iya da abin da bai e to amma yanzu sai zaman to mu mutane sai su mai da takardu na dokoki dabra su yungumi son kai da son rai shi ne suke shi ya kai har ya to farti kaga in farti ake yi gaba ɗaya komi ya zamanto ga hannu yan mutane ƙorari ne na cikin partin su suka san abin da ake kenan salon jagorancin jam'iyyar ne ya kai ga ake zo da shi bangaren jagorancin ƙasa yo ba shi matsala kenan mana ba shi ne ya kawo rigima ba ba shi ne yake tare da rigima ba a yanzu da muke yadda ake jagorancin jam'iyya sai a ce haka za a waka eh haka to haka nan ta yadda take ga rishin gaskiya ba gashi kana gani ba yanzu cikin mutane na maganganu suna ce a ah, ai wane ya dauki alkawali zai yaki da cin hanci da rashawa mm. saboda ya ce zai yaki da cin hanci da rashawa ne mutane suka ce a sabke shi to ƙarya ce ƙarya ce ƙarya kuma wanda ya faɗe shi kuma ƙarya shi ƙarya take mm. cin hanci da rashawa ya fasa cin hanci da rashawa ne shi ya fasa amsa ko ko ya fasa badawa mm. duk lokacin da ya yi jagoranci mutum nawa an ka tuntuɓa da zancen a basu waɗansu sun amsa waɗansu ba su amsa ba cikin abubuwan da suka yi na cewa na kokowar neman amilka mutane a saye mutane da mutuncinsu a hana musu damar samun magana damar haɗin abin da ya kamata su haɗi damar yin abin da ya kamata su yi ya fasa ne shi ya fasa da kanshi an sai ra'ayin mutane shi ya fasa da kanshi ba ka gani ba duk abubuwa kana ganin abubuwa da suke ta faruwa ai ranar wanka ba a boyan cibiya magana da take nan wanga da suke faɗi Allah shi ka ranar da za a kan wannan duk maganganun nasu gaban shari'a a ji yadda kan magana take yanzu cikin mutanen da aka ce an kama ya ce tun da ake nan ba a taɓa kama mutane ba kamar irin wanda aka kama zamanin shi ba gaskiya ba ne da ba mutanen da aka kama yana ko an kwatanta kamar mutanen tarayya ne mutanen impact su ne cikin mutum 40 eh, eh, eh. ba gaskiya bane ba gaskiya bane ba gaskiya bane lokacin da an ka dauko wannan mutanen da aka kama da an ka dauko les histoires la na dossier na on na pris des agents ma'aikato ma'aikata ba a dauko saman ba kenan eh ma'aikata ne an ka dauka an ka ce lahi ga su an ka su ne an ka kakkama an ka ce ga lahi su aka a musu yanzu aka dauko magana je to don exam hmm. ya dauko shi da kanshi yayi sitan dossier din bagiri dossier din bagiri inda an kai wani harka na aikin banza wanda shi su waɗannan da suke shugabancin bagiri suke eh bankin da an kai dan a taimaka ma manoma da makiyaya hmm. sai ya zamanto biyan bashin in za a zuwa nan wa'annan waɗanda ga an ce an kama ba su ne ba akwai wanda ya kamata su ma su bi su wanda ake ba ka zo a baka a baka izinin amsa kuɗi baka da baka da dosiye ko guda a baka bashi a baka bashi baka da dosiye ko guda wannan hai sai sai sai ça c'est au niveau de la banque yo in gaskiya ne yake dauko dosiye din minister de la defense. na cewa ai shi da kanshi ya ce maganar da an kai ta minisar la defense ƙarya ce ya ce abun da wangami ya ce mishi ka tambaye hudi ƙarya ce ba gaskiya bane ne a les étudiants kuma kowa ya shaida ba ƙarya bane ba gaskiya ce minisar la defense an yi maja majan an yi ciwa-ciwa kuma da bai son a yi wannan magana sai ya ce duka duka ƙarya ce magana ce hira ce hakan ga almara shi eh, ka tambaye ke yi tare da waɗansu mutane waɗansu suka ɗauki su kai an rijistare su ka ba wai ko abu ne da yake asume ba wanda yake zuwa ga hili ya ce ai a matsayin shi na kaza ga kaza da an kai amma ko ƙarya ne ya kamata a yi bincike ko yau shi ne nake faɗa maka kenan mutanen daga son su da mutane su ce ai yanzu ah, kana ji ko ina ce a ah, ai an yi kwamfuro ne an hidda bazum saboda bazum mutune ne adali mutune na gaskiya mutunan mutunan mutunan mai wanda ya iya jagoranci wanda ga son ai komi dan wanda ya kamata a kan doka dan haka ne suke son su yi mutane suka sa an kai an ka hudda shi yake a yau din nan mutane sun game mashi makai ne dan a hudda shi saboda kaza da kaza ai kaji dan uwan shi da suke suke magana wanda suke suke eh yan uwan shi yan jam'iyyar su wasu ba ba yan jam'iyyar su bane tunda kaji magana diyan shi da abu da kannan shi da yan uwan shi da suke haccen kasar Libya wanda suke kawo maganganu na nuna cewa ga alaihin da yasa ake ake abin su kuma sun san da ƙarya ce sun san da ba gaskiya bane sun san da abin da suke hudi ille loin d'être vrai amma suna da kusanci da shi tana yawa suna da wasu labarai ban gane ba ba kai kake aiki a zahiri ba ba ina nan gaba ka misali a zahiri ba yanzu waɗanga mutane an ce lokacin da an kama in kai fetatu yalla akwai lokacin akwai quelques person wanda yalla su ils sont officiellement connus comme agent tun da lokacin da an kama mutane wanga abin sofamin mm. dossier in sofamin yo dossier in sofamin c'est un dossier qui était là kuma ba shi ba ma ce a kama shi deja an fara magana wanda ya rutsa da minista wanda ya rutsa da tsohon director in sofamin mm. to ai kamin ai wannan magana wannan sofamin ba an yi magana iwanin gate ba mm-hmm. dan ne inda gaske yake ba a hiddo wannan magana ba an ka fara da can kamin a zo nan can hudu san miliyar ake magana ai ya kamata a haskaka a bude ma mutane su gane mine ne ake ne kaga wannan ce ai bai ma kawo batun aishi ba amma yanzu da yake tsohon minista na wancan lokaci masaudi ya hito ya ce kawai zancen ba haka bane miliyan 900 ne ce ko ne duka 800 ce suka samu banza hmm. ga kai ka taba ganin da za a samu abu banza haka dai kasan dai bayan banza akwai wani abu hmm. da kaji an ce an samu banza to bayan banza ko sabe akwai wani abu babu shakka akwai shi tana yawa cikin kasuwancin da aka yi na yo ba shi bai kasancin engineering financier ya kwatanta su waɗanga 'yan afirka kan wanda suka zo da magana wannan permi abun nan yake sunan da eh, abun eh, a passport mm. da aka ba su kasuwa da farin aka amshe ba a ba su ba a bi hanya ka'ida ba suka kai kara ai shine an magana sai ya kwatanta su lokacin da suka dauko magana na ba su yarda ba sun ce a zo a zamna a yi transige da su suka ce ba su yi to karshen ta ai kudin da ya kamata su bada wanda suka tambaya wannan lokacin da basu wada sai da sun ka biya da an ka baya aso goma an ka biya shari'ar da ta aka kada eh da a walakance kuma an kai haka nan tunda an taba tsaye da ma saboda wannan magana jirgin shugaban kasar Niger an tsaye da shi wani wuri an ka hana mai tashi sai da an ka bada kamuwa yana an ka sike shi don ka nan wannan mutane zance ne suke yi na rudar da mutane na son kai da son rai wanda ake son a rudar mutane ni kuma ba ni fata a ce mu yarda mu bari mun san abubuwan da za mu iya kyan hankalin mutane a kansu don saboda kan mu yarda mu rude waga magana lokacin da an ka ɗauko magana tashin tashin matsalar eh, jagorancin bazum babban babban laihin shi shine matsalar da ta shahi tsaro haɗiyar kan shi da waɗanga 'yan ta'adda haɗuwar kanshi da makon da ya zamanto ya zan dan amsa shata shi abin da yake so yake yi abin da makon ga so yake ya yarda an ɗauko bataliya daga Mali daga Burkina an maido Niger Niger ta koma pubel ta koma inda aka kawo eh, an zo an watsar da eh, me ce musu eh, sozawan dakaru na Faransa sun zo sun mamaye ƙasa amma a watanni farko farko na fara mulkin shi kuna ɗaya daga cikin wanda kuka fara yabawa salon takin mulkin shi ya aka kuma a'a ni ina cikin wanda ya yaba salon takin miki bisa bangare guda ai mun taba lokacin da an lokacin da ya gana da mutane ya zo ya zamana ya ce shi zai yi mun shawara da mutane zai hira da mutane ya ji kan gadon magana ai ni da kaina na fito kuma na faɗa mutane yadda mun gamu da shi mun kai awa hudu muna magana da shi muna kwatanta mushi matakan da ya kamata a ce an ɗauka domin a yaƙi kaza a yaƙi kaza ya ce ai wannan abun wuya gare shi ni abun da nake cewa yi ba zai iya yin shi ba saboda in ta in yi hankali kundin tsarin mulki sai lakunsin sa yan nidiyal ba abu ne ba da an kai dan ayi respectin shi alalatin ya kwatanta mina kan ce to kenan wani daga yau na san da kai ba za ka iya wani alhali ta hanyar shi aka yi aka bi aka zabi shugaban kasa yo ba shi bane za ka kai mai kanka ka ba kanka amsa ma shi da kai shi da mun ga kawo wannan magana parce que da ya samu kai wannan zance c'était le 13 janvier 2022 ya ga mm, muka ta cin da shi mun kai awa wajen hudu muna magana hudu da ɗan kai cikin maganganun da an kai na farko shi na kwatanta muna matsalar tsaro ko kowashi ya sa mu amince cewa ya cancanta mu yarda da matsalar tsaron Nijar ta kai inda sai mun yarda mun samu gudunmuwar zuwa barkan ta komo nishan lokacin tana tana tana tana mali sannan suna mali mm. ana shirin su komo nan ai daga bayani ne je te parle mhm. le janvier 2022 le 13 janvier noté ça et ai ba tashi ta hiya ba sai le en août 15 août 2022 ne suka aka kore su da mali ko mhm, mhm. to ai san da yana neman shirin in an kore su da mali ina za su sai suna so maido su Niger ne yan neme mu yayi mu wannan shawara yana kwatanta mu da muka ce wannan ba alheri bane yanzu cikin wannan magana muna cikin wannan magana a kai muka ce babban abubuwan da ya kamata kuma a sa kai shine matakan da suka tauye kasar na rishin shari'a rishin gaskiya rishin zalunci da ake da ha'inci da mutanen da aka tauye an yi musu ba daidai ba kirkiri mutane sun san an yi musu ba daidai ba kuma ya kamata wannan wannan matakai a dauke shi ana parler donc la lutte contre l'impunité la lutte contre la mauvaise gouvernance la lutte contre la corruption la lutte contre da muka kama magana la lutte contre la corruption la lutte contre le détournement shine muka kama magana MDN a can ranar nan din ma da mun kai maka eh ministan in defense tunda ita je aga hili kowa ya sani kuma a wannan lokaci ma ni da na komo bisa zancen ai ban tsaya ga abin da su suka faɗi mutane ai ka san ce aka su son dizi miliyar ai ba son dizi miliyar bane abin da an ka bada wanda rafar ya fito da shi cewa an kai an bada miliyar dubu da ɗari bakwai kuma frais de fonctionnement na ministerin la defense kenan miliyar dubu da ɗari bakwai na ana zancen miliyar eh, saba'in da takwas a ce suna adda matsala su an ka ba 'yan kasuwa marshe adda kasuwoyin da an samu matsala yau sauran kuɗin ma mutane yanzu in ka zo ka diba a cikin tahiyar da aka yadda mutane sun kai irin wannan jagorancin son kai da son rai akwai da dama wanda suka ci zalum a matsayin su na shugaban sozawa akwai wanda suka yi akai ta mirɗiya da su akwai abin da ba a yi ba a ce an yi amma ana ganin wannan maganar an ka tono ta kila ka aje allura ta tono garma na me wani ban gane allura ta tono garma ba mm. ai zancen da muke ina maka zancen 13 janvier fa 2022 mm-hmm. ha ba yau nake maka zance ba mm. kuma a yau din nan ma ai cikin maganar da ake yi ana neman a yi gaskiya to ai cikin ana neman a yi gaskiya kenan dole ne za a komawa a dibi ta guda guda duk inda adda alamun shin gaskiya ya kamata a gano shi inda gaske ne ba irin wanga da ake son ala dole ba a ɗauki mutane ana son a ɓata masu a bata musu suna ko a ci zaga shi ba ni cikin wanda ga goyon bayan ai abun zaluncin wani ai komi bisa doka eh ai komi ina son shi a yi shi akan doka ko ne a yi shi daidai da ya dace a kan doka shi ne zai hidda mu shi ne zai kama muna ne zai samu kasa mu aza kasar mu bisa sabuwar turba ingantatta da ake hudun fondation de la republique bisa kenan turba ingantatta ta kare mutuncin kai mutuncin kasa da kuma mutuncin al'umma kasa ka fahimta to kenan yanzu da an ka zo an kai waɗanga maganganu da mutane suke son su kawo rudani suna kwatanta kana ganin su ma da dama wani bi suna hoto suna yi magana wa ɗan cikin shi wanda sai wani su yan goyon bayan shi wanda an ka kawo su su ma san hawa san sauka ba su yanzu suna su an sa su an sa su suna wani dumi dumi yanzu sai suna dumi suna tsammanin ta wannan ne za su mutane dubara su ce mutane su manci abin da jagoranci zamanin jagorancin Muhammad Isu Bazum Muhammad shine ministry da zafi étrangère ministan da ke kula da harkokin ministan da ke kula da harkokin waje kenan duk abubuwan da an kai daga waje zauki cikin gida musamman harkoki ba su muhimmanci wanda ya cancanta tun da kwanakin ga an dauko magana maganan mali ai ya so ya kwatanta mali shi ya yi kokari don mali ai adi ba gani wane ne so a yarda a raba mali su ba da haɗin kai na a raba mali a yi ƙasa bi a yi abin da a yi ɓangare na azawad eh wannan akwai wa suka yi ra'ayi shi wa suka ba da wannan shawarwari na ai wannan akwai na wanda ƙarshen ta a raba ƙasan mali mm. wa suka bada shi duka sauran waɗansu maganganu da suke faruwa wanda in kana so ya akwai lokaci wata za mu jera maka su guda guda yanzu cikin wannan a matsayin shi na shugaban eh, eh, eh, minista na cikin kasar waje lokacin da an kai yakin kadafi yau da an kai yakin kadafi kadafi ba shi bane ya kama musu ai na ji wani yaro dan uwan shi ana ce mashi busada da yake can kasa can libi ya kawo wannan zance kadafi shi ya taimaka musu shi yi kaza ya kama sa ai eh, ai kowa san da haka tun da kirkiri suka taba zuwa su ce nan ga ai duk wanda ma kadafi ya taimaka ma shi kamar da sunan su na taimaka mushi an yi ta an 2004 zamanin nan 2099 deja lokacin da an kai premier eh, dejan tour in da za a yi ana tsakanin mamman usman da wannan mamadu isu da tanja mhm. mamman usman ya kamata su sun so ya zaɓi eh, shi isu ya zaɓi tanja mhm. kuma aka zo dejan tour na abinan 2004 mhm. kuma aka koma abin da an ɗauki niyyar a yi kaza kuma da baya abin sai bai tabbata ba sai kuma mu usman suka komo bayan bayan tanja kuma aka aka bar shi Muhammad Usman su har ya kai hasala ya hushi yana kwatanta ai an ci mamma Usman ya ci ya ci almana shi ya zalunce shi an ba shi kuɗi ya amsa kuma bai yi mishi abin da alƙawarin da ya dauka bai cika alƙawarin tun da shi ga ganin shi kadafi da ya shi ya shi gudunmawa kuɗin shi ne da an ka an ka kebe dan a ba shi shi a matsayin shi na na Muhammad Isu da party din su su ne an ka raba biyu an ka ba shi dan ya kama musu Mamman Usman ya yi point de a wannan lokaci ya kwatanta a raba dan doma da dan kabewa. In Kadafi ya bani wani gudunmawa wannan tsakanin da Kadafi ne. Kuma bai yi min takarda ba wanda ya ce dan in kama maka ne. Amma kai ka yi min alheri wanda na samu labari akan shi kuma na gode maka. Ka biya gidan uwata ka bata shika ɗari biyu kuma ka biya wajen matata ka bata kuma wani gudunmawa. Wannan kai ne ka hudu aljihunka ka bada. yanan wannan sai in gode maka saboda shi kuma na ƙara na gode maka amma zancen wani ya bani saboda kai bai ce min saboda kai ya bani ba kuma ni ya bani ya baka daban kuma ka ce naka ne to menene a hujja ya ce in ya bani naka ne ko dan saboda kai bada saboda babu shaida eh me ba zancen shaida ba shaida ai an bashi me menene hujja a baka mm. menene zai sa a ce yanzu ko mutum ko uban shi ne ya ga ya ba wani mutum ya ce wani ya bashi yana ce a ubana ya baka kaza mm. yo ubana ya baka kaza ka san dan ni uban ka ya ba wancan kuma ya baka ya ba wancan tunda ba san tsakani eh ka san ka san mi an mai sai haka nan eh to kenan dan sai condition magana ce wadda lokacin nan bai cancanta ba a ce an yi ta kuma mutane sun kai ta saboda lokaci bari mu haɗo bisa kan eh, zancan eh, eh, ina so in ida bisa wannan in sabka yanzu lokacin da duka wannan magana ta faru hmm. tunda ita ce duk ita ce an nan gurbatar da tahiyar da muke da ita yanzu da an ka samu wannan rudani cikin magana da wannan yaro ya yi ya kwatanta an kadafi ya taimaka musu kenan kuma kadafi kamin dan dan shi eh sadi kadafi ya zo nan nijar sai da uban shi ya yi takarda ya ba shi ya aiko ma eh, mahmud isu ya ce mahmud isu ya aiko ma shi taho shi gwada mashi ce shi ya aiko shi ya zama shi eh, citar mm. tunda matsala bai san wanda za ta ba yanzu shi taho nijar ya kwaso kaya da motoci da kudade ya zo nan Nijar ya zo agadasa da agadasa an ka zo da shi ne mai kenan a yi mishi garkuwa nan ya zo nan ga Nijar saboda shi na tsammanin shi ka dafi a nashi gani wanda suke Nijar mutane shi ne shi ya taimaka musu shekara sun yi ashirin baya ko da wani lokaci suna da kuka suna zuwa can su iske shi su ya taimaka musu su abu. don yana sa ran cewa mutanen shi ne da za su tausaya mashi in yana da matsala kamar irin wanda ya samu to sai aka waye gari sai su ne suka tsara cewa a yarda da wannan sai NT a yare da cnt libya nan kowa ya sani yan mercredi jibril basole shugaban ministan affair étrangère na burkina faso gendarme in le general la ya zo na nan ga da wannan shawara da ta huto daga sarkozy na ana son niger ta bada haɗin kai a yarda da wannan cnt kwamitin eh, transition wanda zai maye ma eh, bayan kadafi ya zamanto shine zai tahiya bayan kadafi ya tahi abin nan sai mutane lokacin da suka haka nan mutane na mamaki kaka za su yarda su a ce su ne za su yarda don mcnt contre kadafi su yarda a ce yanzu c'est le cnt libyen la c'est lui l'unique autorité légitime du peuple libyen kadafi da rai ba a kashe shi bai ida ba bai faɗi ba suka zo sun kai wannan ba zan ministry des affaires étrangères shi ya faɗi wannan magana kirkiri yan vandaridi ya zo ya ce ai niger ta ba da ta ba da haɗin kai sun ka ɗauki wannan decision na tsakanin su don shi ya ya minista da zafin ita wancan bayan wannan da ka da sadidi yake nan ya zo nan ƙasar ga da arzikin da ya taho da shi sun ka zo na nan ga da shi sun ka mamaye yadda za a ɗauke shi a maida shi libi ai shi cewa ya kai shi wata ƙasa suka ce ko alama kamata ya yi a maida shi libi can ga hannun wanda ga neman masu kashe shi saboda mi saboda suna son in an ta in an kashe shi arzikin da ya taho da shi Niger kenan babu bayani babu wanda ya san abin da ake yi tunda da ya zo nan da shi IMA ma sun kai mushi. a nan Niger nan Niger to adibi a tai a san su wane ne sun kaɗa ma. Sadika da fi arme diye gidan wace ya arma kuma da eh, wace ce arma kakana an kai armen kuma kakane rayuwar ta yi na armen har ya kai lokacin da an ka ce a kore shi a maida shi ƙasar Libya an ka ɗauke shi an ka da can libya shi wannan yawon da yake magana ba sakarci bane ne yake inda ya san akwai ana aikin mutunci ana aikin amana ana magana amana kamar yadda ya faɗi ya ce alhormar bazum ne duk taimakon da an kai ma an kai ma tarayya ko mahmud iso ko wane ne alhormar bazum ne akai hmm. to in kuma bazum ne yanzu ya zo ya shiga gaba an kai wannan abubuwan da akai kenan dan sai condition bai da an yau haka nan kenan ya nuna ga irin mutane da muke da kenan dole ne amana gona Allah ce duk lokacin da ka ci amana insha Allah ba a zuwa lahira duniya ake hidata yanzu wanga abubuwan da ga duka suke faruwa an yi alkawali an yi komi da komi sai yanzu abin ya hito inda mutane suke son ai wani kwana kwana mm. tunda ai mun samu labarin duk abin da suke kulle kulle kuma a gaba ma ni ban ca komi su ne za su hitowa ga bakin su za su ƙara su baba wanda kai kisa suna aikaci mm. tsakanin su tunda dama sun yi alkawalin Muhammadu Isu ya ce ai sai bango ya cage kaɗan gare ka samu shiga to bango ya cage yanzu da bango ya cage ga yanzu ɗiyan su ma ne ga hitowa suna suna suna suna waɗansu maganganu wani tanka tafiri don ka shi kenan wagga magana kenan kaga inda take wadda ya kamata mutane su fahimci yanzu sai mu je mm. bisa kan zancen amerikawa yanzu dai ta tabbata cewa sojojin na amurka za su bar nijar kuma wa'adin nan zuwa 15 ga watan satumba wannan shekarar amma kuma mun ga kamar wayansu kungiyoyi suna nuna hitowa suna nuna cewa a su suna son nan zuwa wata kaza eto yanzu dai abin da za mu yi sai mu yi Allah godiya sai mu mu Allah godiya kuma mu yi alfahari mhm. da abin da ya waka na ranar lahadi mhm. tun da ranar lahadi gwamnatin ceton kasar nijar mhm. ya ba da haɗin kai daidai wadda an kai tare da 'yan faransa mm. an ba da haɗin kai an sa hannu ga wata rajejeniya wadda take ba da damar yadda suke shirin ɗaukar kayan su tafi da wa'adin ƙarshe shine suka ce o plus tard le kenan sun ce ma an rage an fara suna nan suna tunda an ka ce musu an yi nan sai deja abin da ya kamata su kawo sun bar kawo su kuma abin da kenan sun fara ɗaukar su tun lokacin nan da an ka ce an yi denose. sai mm, mm. amma to tun da ba kai kake yin jagoranci abun ba ka san ko mine ne ai baka san me ake cikin kenan mu mu a matsayin mu na fara hula mun yi magana lokacin da gwamnati ya hada kana saboda mun nuna jin daɗin mu na cewa mun ga gwamnati mai kuzari mai hanzari ya ce cikin magana lokacin da turawan faran amurkawa suka zo su nuna muna wani wata, wata dubara na kwatanta kamar su ne wani abu mu ba komi ba mu kawai yan amsa shata ne ya kamata abin da suke so mu yi masu su zaɓi kasar da ya kamata abin da suke so suke son mu yi masu sun ce ala dole ma sai mun ba su wa'adin eh, rikon ƙwarya sai mun ba su kalandire sai mun kwatanta musu ga wanda za a yi kuma in ba haka nan ba za su ɗaukar matakai kuma sai mun yi kaza sai mun yi kaza to kaga wannan abin sai ya zakudo ya hasala eh, zuciyar eh, mutanenmu kamar wanda ya zakudo ta mu sai sun ka ce to wanga abin kaka za su zowa suna muna e, e, e, bunkari suna buɗe muna idanu suna son su ba mu tsoro shi kuma shi wanga shugaban kwamitin ceton kasa mm. ya waɗi tun da ya wata magana ya ce su sani da turawan horon shi da sauran nan ba kan wallasa muke ba mu 'yan nijar ba kan wallasa ne ba kuma ba za mu yarda ai muna wani prealable ba kuma ba za mu yarda ai muna mu kamar takalmi ba kuma ba za mu yarda kaza da kaza ba tunda ai muna wani muzirai a ba mu tsoro a hirgita mu gomma ko me yake faruwa a iske mun kare cikin eh, mazakutan mu da a ce an maida mu mata ana samu gaba wannan ka gani da yadda ya faɗe shi al'ummar Nijar maza da mata birni da ƙauye da yawa suka ɗaga mu shanu suka shi daɗin abin da ya faɗi suka ce sun ji daɗi kuma sun gode da ya faɗi irin wannan kenan in akwai su da irin wannan conviction wannan niyya to sun sa ran cewa ba a da kin yin wani shakku ga cewa waɗanga mutane ta hanyar su za a yin abin mamaki kaga ba cikin baya an faɗi wannan ne an ka zo an kai wanga na farko na faranshi waye zaton za a samun dama a ce faranshi ta ta yi wane ne yake iya zaton haka tana iya faruwa da barazanar da eh duka har yace bai zuwa kuma yace ambassador din shi bai tayya kuma an ka zo karshen ta yace bai zuwa kuma bai kaza kuma a karshen ta ya koma yace bai ce ba kamar wanda dan agaji namu yace hmm. ko wace ya ce sai ya komo yace bai ce ba sai ga sun ku komo suka ce a ba sun wasa a bari su tai ai musu hanya su tai hmm. kuma gashi kaza kaza yanzu kwashe kayan za su yi za su program a kwashe kaya to kaga kenan ba ai fada ba cikin ruwan sanyi cikin ruwan sanyi Allah da ikon shi ba mu sa'a an ka samu dubarun da aka aka yanzu su ma waɗanga tura na amurka da wayan muna mutunta su muna sauraron su muna ganin kamar mutanen jirgi ne mm. muna ganin kamar suna suna dan nuna bambanci tsakanin su da sauran yanzu sai suke ganin ai yanzu sai shi muna muzarai tunda horon shi ta su ma bari tunda yanzu horon shi ta za su muna muzarai su gwada muna ke su in ba wanda suka so ba za a yi suka je suka ce a'a ai ala dole sai an sai an saki bazo ina magana su ina bazo ina su ina cewa dole sai an saki bazun bazun dan kasa ne da yayi ma kasa laihi eh an kai an kai mishi kudeta aka aka kama shi da hankalin hukuncin da za a yi mishi akan laihin da aka tuhume shi da shi bisa kan abin da ya kamata a yi mishi daidai da dokokin kasar mu suka ce ba dokokin Amurka ba kun ba dokokin Sediyawo ba kun ba dokokin eh, eh, eh, majalisar ɗinkin duniya ba dokokin Niger tunda dan Niger ne da sunan Niger ne kuma Niger ce yake jagoranci matsalar ta samu an kai mishi kudeta da saboda haka kenan wani zancen cewa ai sai an sake shi dole yo a sake shi dole akan mi dan mi su su mai da abun dole sai an sake shi suka dauki suka ɗauko wannan magana sai gashi Hans Blix in ne to ya tahi Nigeria ya tahi eh, Benin ya tahi Cote d'Ivoire yanzu daga can ne sai aka ce to yanzu ai za a tahiya horon shi a gamu da can sai aka ce a wadda wata dubara wadda gasa sai da yawo ta ce tana neman taimakon NATO wannan haɗin gwiwa na so sozawan ƙasashen eh, eh, eh, yamma an ba su dama za su ɗauka ƙasashenmu kamar Niger da burkina da mali kamar ƙasashe ne 'yan ta'adda wanda 'yan ta'adda ne ga jagorancinsu kenan mu nan ga sun ɗauke mu kamar 'yan ta'adda sun ɗauki majalisar ceton ƙasa kamar kamar 'yan ta'adda ne ta'addanci ne suka yi shugaban ƙasa da sun kama sun ɗauke shi kamar sun kama shi otaji ne kamar a ce sun yi mai garkuwa sun yi kamuwa da shi kenan za su yi wannan nazari akan haka nan ne za su ɗauko wannan matakai bisa ga wannan bangare sai su kamuna hari akan suna son su zo su saki wanda suke cewa shugaba ne mai ci da an ka kame an kai mashi aka sa shi kenan ita eh, ce jajibirin da za a ɗauka wannan matakin dan shi jajibirin inda za a ɗauka wannan mataki da Niger da Burkina le 28 janvier hmm. da muka samu cikakken labari akan haka nan sai muka yi alkawalin cewa za mu huta sai muka ce mu huta yanzu mu ba mu cikin sai ba mu cikin eh tunda ba mu cikin sai da Mali da Burkina da Niger kenan babu zance kuma muka ce a zaka efe imedia nan take nan take babu zancen muna su kenan duk wani abin da za a yi da sunan sai ko ƙarƙashin inno sai ba mu ciki in sun yi shi su tabbatar da sun yi abin da ya zamanto eh, eh, taka dokokin eh, na kasa da kasa na duniya tunda mun ce mun ce muta mun hita mun muka kai kanmu kuma mun ce mun huta kuma wanda aka ce a ai soza wanda suka zo ba sai sai ikon soje ai mu Niger ba ikon soje ne ba ikon zabe ne bai ya ta ba da hannu an kai wannan kungiya a 1975 kunce ne lokacin nan soza ne hmm. kuma Mali ma haka nan hmm. kuma Burkina ma haka nan to kenan eh, to kenan Najeriya ma haka to ya za a cewa in waɗanga ikon soja na yanzu ku ce a ai ku deni de realite deni de realite kamar kin gaskiya kin ganin gaskiya ga ta gaban to wanda ya ki gaskiya ya ki ganin gaskiya eh malam zakari mm. kenan ka san da wanda ya zamanto ya ki gaskiya mm. wanda ya ki gaskiya ai ya ki Allah ko mm-hmm. tunda sun san da ba gaskiya bane abu abin da suke hadi abin da suke amma sai suka nuna kama haka ya kamata amma Siriya tana ganin kila ne ta gano ta kuskure ana son ai lallashin ba a kai can bata kwana suna nan suna hadi ai da ai ba su taba tsammanin mu za mu irin wannan tsari ba mm. ai kamar lokacin da muka ce eh le 16 september da muka ce ai mun dauki niyya yin shakt in ios za mu kirkira wannan sabo kungiya da ake ce ma ios ba sabuwa ba ce tsohuwa ce da an ka zazawa tun da tun le 3 son 1970 an kai kayan autorite de lipta ko goma wanda ya hada kasashen uku eh, otovalta niger da kuma na felsa da mali mm. yanzu kuma bisa kan haka ne muka ce to tun da wancan shan ɗinsu ne wanda suke da tattalin arziki ne da sauran magana mm. aka ce a ƙara matsalar tsaro tunda Allah ya kawo matsalar tsaro cikin kasashen mu uku ya shahe mu to yanzu sai mu yi shart din wadda za ta ba mu damar kulawa da yadda za mu haɗa kanmu da haɗin gwiwa domin mu fuskanci matsalar tsaro da muke da cikin wannan yanki sai ga shekarun jiya kuma an yi wata confederation yanzu eh yanzu sai muka ɗauki matakai da aka yi haka nan kaga sai abin ya ba su mamaki mm. mi suka yi nuhi ina ne za su lokacin da muka zo an kai shi a lokacin eh, bola ya ce kungiya ce ta fatali. eh ya ce sai instructive phantom mm. ya ka kwatanta kamar phantom kamar yana nuna kamar ba abu ne da zai zama gaskiya ba ba abu ne ba wanda zai zama gaskiya kama kama eh don da Hausa mm-hmm. sai a ce an ce abu phantom ne kenan an ce hotalwa mm-hmm. kenan ka san ku hotalwa ba ganin shi baki mm-hmm. hotalwa in abin da a hotalwa kai ba ka ganin shi da idanunka don sai dai in ka da idanun ganin abin da ake ciki mm. in baka da idanun ganin aljani ya za ka gane shi amma in ka da idanun ganin aljani sai ka gane shi ko fatalwa ne ko skelet in shi yake gashi nan kana iya ka gan shi eh wannan kuma wata magana ce a wuce zan ka gane ko yanzu da an ka zo an kai haka nan su kwatanta wannan muka tsara yanzu da muka ci gaba sai muka ce to ai ba a tsaya matsalar tsaro ɗaya kawai ya kamata a wuce nan tun da deja mun ba da haɗin kan cewa tun 2017 ita kanta wannan autorité de l'état ko gurma ta wuce wannan matsayin tsayawa daidai lifta ko gurman din ta samu magana kasashen mu duka hwadin kasashen mu don ku hwadin mali hwadin niger da hwadin burkina kenan ba batun daidai kewayen da ake ce ma ko din bane hmm. a duka kasashen mu ne da adda suka raba liptakon su ne yanzu suka eh, lifta ko goma yanzu da za a yi sai aka ce ios alliance des états du sahel kenan mun a matsayin mu na etat du sahel mun yi haɗin gwiwa tsakanin mu domin mu huskanci matsalolin da an namu yanzu cikin wannan tahiya ce ta kai mu muka ce ma mun ta gaba ɗaya kuma yanzu ta kai mu muna nan muna nazarin kaka za mu yi yanzu mu yi tsarin da zai ba mu dama a yi confederation yanzu shekaran jiya gama an yi muhawara nan nijar an yi tsirce takardu wanda ake son a gaba a kai su karkashin eh, hukuncin shugabannin kasashe in sun sa hannu kenan abin sai ya tabbata ina ji suna da taro nan yan kwanaki kaɗan eh, na a gaba to kenan kamin wannan abu ya zo mamakin da suke da kakane muka samu wannan dubaru da wannan fasaha da wannan hankali na kirkira irin wanga tsarin daga ga musu shakar baya sai in sun azaka kamar sun kai mu sun gabango sai su ga mun yanzu kuma da an ka zo sai muka samu haɗin kai da haɗin gwiwa da eh, eh, sauran ƙasashen duniya wanda suka ba mu haɗin kai e suka taimaka mana musamman rasha mhm. da kuma ƙasar iran da ƙasar eh, turkiya da ƙasar china da sauran ƙasashe kuma muka ba kanmu damar cewa ai yanzu in za mu shawara da wata ƙasa ko hudda da wata ƙasa ai ba sai mun tambayi izini ga wata ƙasa ba ko ga wata ƙungiya ba sai an eh, tambayi umurni ga wata ƙasa ko wata ƙungiya ba mu ne a matsayinmu na ƙasar mu muke hangen abin daga gyara mu mu yi shi in yana gyara mu mu yi shi in bai gyara mu mu huce shi mu yi magana ce tsakanin ƙasa da eh, ƙasa. tsagana ce za mu yi tsakanin ƙasanmu da sauran ƙasashe kuma a cikin mutunci a cikin darattawa don ka yanzu suka ji suna tsammanin sun yaudare mu sun aza ko za su iya mulkin ka sani suka ce an yi ambargo da aka ce an yi ambargo na danna na takunkumai da an ka danna mutane musamman ambargo finance sun aza za mu maciya mu rasa abin da za mu yi Allah da ikon shi sai ya sa ba su san ba zamani ya sake da zamani ko ne sai ka bi ta hanyar bai siyawo. ta hanyar banki ta kuma ta hanyar bai sayawo hmm. in kana son ka kai wani aika waɗansu kuɗi wani abu sai da umarnin bai sayawo da sauran yanzu ko Allah sai ya kawo zamani yasa cikin halin da muke cikin wanga zamani shi wannan ya eh, ce mashi wataya da yake ya shiga gaba sahun gaba yana nuna shine masani akan wannan ya wuce sanin shi tsohon sani ne ya wuce hmm. sai yanzu mutane sun kai unhwani da ilimin sabon zamani kaga na farko biyan salar hmm. aka ce ba sai ana da kuɗi mana mana a ba mutum ba ba sai da kuɗi tsaba ba sai da kuɗi tsaba ba gwamnati in lokacin biyan salar ya yi trezor sai ya ba da umarni ga bankokin da mutane suke cikin banki kowa a aika mashi umarnin biyan biyan albashin yoyin mm. eh, an ka aika maka a virement na an biya salar inka akwai cin wata magana tsakaninka da gwamnati sauran magana ba tsakaninka da bankin ka bane yanzu in kashe bankin ka yace bai iya baka jikka 100 sai dai jikka 80 ko sai jikka 60 wannan magana ka ce da kai da bankin ka in ka so gobe ka sake banki ka ka gane ko mm. yanzu muka samu wannan dubara a ilmanci an kai wannan na biyu kuma in kana son ka aika kuɗi Allah da iko shi Allah shi musu albarka musamman waɗanga eh, sabon kamfani masu aikin eh, eh, aika kuɗi cewa da sunita da su sauransu wanda yau ta hanyar su su suka taimaka ma ƙasa yasa ta hanyar su ana iya biyan mutane a aika kuɗi duk inda ake so kaga kana aika kuɗi ko ina kake son aika kuɗi in ka ba suna baka can ba sai an tsaya wani an yi wani kwane-kwane ba kuma bancin su su irin su su nita wannan akwai 'yan kasuwa wanda a yan canji wanda su ko aikin sana'a ta canji ce akwai su ko ina yanzu in kana nan Nijar kana son a baka kuɗi Abuja to da ka kai su ka je ka bada su nan ga can abin da ya kamata a bayi sai a sai a bashi in kana son ka aika kuɗi Dubai ka je ka bashi nan ga can sai in dolar ne in ka aje dolar in ka nan can ma shi ma sai a bashi dolar kenan ba sai an koma wani cewa bi ta banki ba a samu wani autorisation de, de transfer autorisation de changement de devis wane ne iskanci ne wanda dash ta wannan hanya ce suka yi tsarin ɗaya mutane ya zamanto ala dole da in ka son ka da sanki mil dolar ba sai ka yi wani hada wani demand da minister da finance wani kaza kaza in ba a bada umarni ba za a yi ba yanzu ko sai ka aika 20 eh, mil dolar ka aika 20 mil dolar 50 mil dolar ka sa a biya ka ajiye su nan ga inda ya kamata ka kai shi ma yaje can bakin dubai akwai wanda zai bashi ya bashi ya hudda daidai abin da ya kamata ya hudda hmm, dan alhakin shi na eh, kuma shi ne kaga sai ya wanke mu ya ba mu dama cikin wanga abin da ya kamata ya zan abin wahala sai bai zan wahala ba sai bai zan damuwa ba sai bai zan rikici ba yanzu shekaran jiya suka ce muna da bashi da ya kamata a ce mun biya na service da ladet service de la dette kamar bashi ne na kasa da kasa ko bashi na na waɗansu eh, ƙungiyoyi da ya kamata a ce mun biya kamar wani bank mondial da sauransu da duk lokaci akwai wa'adin da ake biyan su to saboda cewa an yi bloke mu kuɗin mu an yi buloke kenan ba mu samu mun ka biya ba mm. kuma su bai sayawo sun danne kuɗin namu sun ki mu yanzu da Allah da iko shi yasa an ka samu sabon fasaha ba sai mun ka kirkiro dubara ba wadda ta ba mu dama da samun sa'a na zuwa mu tai mu yi hudda tunda Allah ya sa muna da man fetur tare da yan uwan mu shinuwa mm, mm, mm. muka ce to kun gani tunda muna da man fetur kun shaida kuma muna da kuɗi kenan a gaba muna son ku ba mu avance na kuɗi kamar misalin kaza wanda muke son mu unhwani da su kai tsaye mu biya waɗansu buƙatu wanda za su buɗe mana wasu ƙofofi an kai haka suka ce sun ba mu haɗin kai 400 miliyan 400 miliyan da dola yanzu 400 miliyan da dola suna jiran da aiko su aka yi ta eh a ce ta bai yawo a ce sai an bi ta bai sayawo ai wannan a ai kaza kaza bata lokaci ai wani abu mm. muka ce no yanzu duniya ta saki oliyan mu bi wannan kuɗin nan da za ku aiko muna mm. ku aika muna su ƙasa kaza da abu ke mu da can in suka shigo bankin su mm. da can za mu ba da umarni mu ce to mun ba ku umarnin ku biya kaza ga wane kaza mun ba da ordre de virement ku biya kaza ku biya bank mondial kaza ku biya waccan kungiya kaza ku biya wannan gari kaza ku biya wannan gari kaza ba kamar da ba eh, sai sai an eh ba sai mun bata bai sawo ba umuni yanzu sai ya zama to tsakanin mu da Morocco ne hmm. tun da mun yarda sun yarda sun ba da haɗin kai kenan daga can muka yi komi da wannan kuɗaɗen da aka same su aka biya yanzu da an ka biya shi aka gani matsayin ɗan bank mondial hmm. da aka yi musu mission aka iske su aka kawo kwatancin duka wannan duk abin da ya kamata a biya mun biya kenan yanzu ba ku da hujjar cewa waɗannan proje-proje da ya kamata a ce za su ci gaba da aiki a ce an dakatar da su dole ne ku ba su dama su ci gaba eh, amma da mu za mu kawo gyaran huska akan mu abu ga wa'annan eh, wa'annan proje proje saboda wani eh, waɗansu ɓangaren proje ba mu yarda da su ba muna son a ka gyaran huska a maida su yadda za su unhwanin jama'a ba yadda za su unhwanin wanda ga aiki cikin ba daidai da muradun ƙasa daidai muradin ƙasa muradin al'umma shi muke son wannan proje su ma ai musu wannan kwaskwari ma da haka nan mm. kaga bewa da eh, ba da ita mata zaka mm. bank bank african de development ita ma ta dawo ita ma ta zo ita ma ta zo an yi magana da an yi hudda da ta hamma mu muka ce musu ina su ina hana kansu taimaka ma al'umma sashen ke projen da suke biya ake yi saboda al'umma ne ba saboda gwamnati ba wannan babu gaskiya a ce in an yi wani juyin mulki ko wani abu matsala ta siyasa a ce su wannan irin kungiyoyi za su shiga cikin wannan siyasa a siyasance su ce ai su sun tsaida aikin su sun tsaida biyan kuɗin da ya kamata su bada dan ai aikin da ya kamata mun yi wannan magana da su da muka gamu da su eh, wancan sati da suka zaka kuma kuma sun yarda sun san da ba su da gaskiya tun da kuma kwatanta musu ce yanzu ku riba gani mu Nijar nan wajen wata nawa ba ku buga da aka yi abin da mu ake ce mashi Chad yo Chad ai kowa sa abin da an kai Chad ya haina ya haina Nijar ko tun da can mutum na an ka kashe shi na shugabancin kasa an zabe shi da an ka ce an yi mai sabon zabe da sabon wa'adi an ka je kuma an kai dubaru an kashe shi yanzu da aka kashe shi kuma ole a aiki da kundin tsarin mulkin kasa aka ce a'a mm. yanzu a dauki dan dan shi a sa wata wata minakisa wata dubara mm. kuma bai sa an ka ɗauki abin akan kudeta ba don ka da union african da kowa babu wanda ya ɗauki abin akan laifi sai ita ba da ma da kanta ba ta hana kanta zuwa ta ce a ci gaba da aiki ba ba su wuce kwana 21 ba da an ce an koma aiki sannan ma da shi wanga dan uwan namu eh prime minister wanga ali lamin zan sannan shine representant in bad a can chadi da shi an kai wannan komowa wannan aiki kenan saboda ba hujja to dan shi ne lokacin da masu suka zaka nan shi da kanshi ai abukan shi ne abukan aikin shi ne ya tambaye su menene hujja daga sa mu da ba siyasa muke ba mu da kuma muke institution technique kuma mu zo muna mai da kanmu cikin hankalin siyasa a ce in an ka ce wai kungiya sai da yawo ko iyomuwa ko wani abu can ya ce kaza mu kuma sai mu koma kamar yan amsa shata eh, sai abi su gashi nan bewa dai ta yi muna buloken projet da ya kamata a yi wanga projet da an kai lanse la veille du coup ka san nan an yi foshe ga hainan na hidda hanya hanya mai zuwa filinge mhm. da hanya mai zuwa doso mhm. da hanya mai yin bdn ta kewo daga wajen nan wajen wajen libore mhm. ta wuce haccan waccan hanya wuta filinge ta kewaya a gaba to duk projen an ka ce an yi bloke saboda eh, eh, saboda magana kudeta ina hujja proje an kashe ba dan kasa ne ba ba dan al'umma ba zan zancen magana iko wa wa sama wa ke iko wa minista ina ruwansu su da wannan tunda idan tule ka abinda za a yi dan unwani al'umma ne an ga an yarda an ga an sa hannu an ga an daidaita an ga an yi komi amma to kaga sai ba su yi haka nan ba to don haka kaga kenan shi ma yana da kyau a ce al'umman mu sun fahimci yadda tahiyar take mm-hmm. yadda matsalolin su ake fuskanta su kuma yadda ya kamata a ce mun nemi mu fahimta mm-hmm. mun nemi mu gane saboda duk wanga zancen nake maka akwai su da dama a buɗe suke su ma san kan gadon zancen yanzu sai mu zo bisa eh. kan bisa kan zancen wa'adi na mulkin riƙon ƙwariya to eh ba zan cika mu kai ga magana wa'adi na mulkin riƙon ƙwariya eh, su waɗanga sozawa mm-hmm. eh lokacin da sun kai hira da mutanen amurka sun samu daidaito an yarda an gama yanzu kenan mu abin da akin gigare mu yanzu mu kokowa kula da sauran wata maganganu mhm. da kuma isa ido mu gani har wannan lokaci in ya kai ba ai ba amma in mun ce yanzu bayan an ce an tsaida kuma za mu kawo ta wani wani maganganu wanda za su kawo ta da zama tsaye kenan abun zai iya zama wani gukani wanda wanda zai zama abu tunda eh, ni ina gani in muka haka nan a matsayin mu na yan kasa eh, ba mutum wani hula hula ne ko matsayin mu na yan kasa tunda mun ce mun ba da haɗin kai mun yarda da su gwamnatin ceton kasa kenan gwamnati ya ce ya sa hannu tare da su an yarda a yi kaza kuma abin gaza an fara za a yi to kenan wani zancen a komo ana wani ta da jijiyoyi a nau gani ba daidai bane da ya kamata mu ce ba za mu ci gaba da yin shi don ka shi yasa nake shawarar cewa mu yi kokowa ko komowa bisa maganganu masu muhimmancin da ya kamata yanzu mu samu hankali wanda ya zamanto su ne ya kamata a ce yanzu mu sa musu hankali matakan da ya kamata a ce an ɗauka domin a aiwatar da su tun da wanga muna tsammanin kamar ya ƙare kenan tun da ba komawa za a yi baya sun ga sun ba da haɗin kai sun ba kenan za mu sa ido an sa eh, takarda an sa hannu kenan za mu sa ran cewa kamar wanda an kai da horon shi su da ke yan tankiya an kai hakan da su balantana waɗanga da su deja sun san da tun da farin ma ko a kwaɗin ba su da tun da yadda su kai su da kansu a da an ka hiddo musu aka ce gashi an huddo masu sun zamna niger tun 2012 babu babu accord na gaske babu takarda ingantatta wanda ai sai sun kali kai tunda sun san da abin da suka bai kamata ba sun san da bai dace ba a matsayin su na kasa wanda ya kamata ta san doka tana aiki da doka tunda ai shine amurka ta bugun gaba da shi a ko ina hadin duniya dibin ta ita ce ke demokrasi ita ke aiki da doka ita ke bin doka ita ke kula mu doka yo ai bin doka ba sai cikin amurka ba ko tsawon hudda tsawon kasashe ya kamata amurka tana bin doka ka fahimta to don haka ne lokacin da ma an kai wannan zancen shi ne ce maka ai hukun magana mu da mun kai bazancen da gwamnati yayi sai muka ce yanzu muna son gwamnati tunda da cikin akwai inda aka bisa babu inda an kai shawarar ya za a yi in an bata ya za a yi a rabu kuma takan da ake bi muka ce to kenan ya kamata a kai maganar nan shari'a a kai mu hukumomin shari'a namu su yi nazari su diba su gani wanga zama da suke cikin kasan mu domane illegal ya zama to sai kuma yan tubul a lord republic ya zama to kamar abu ne da ya kamata a ce an ɗauki matakan acc eh, in shi kenan in suka in aka dauki matakai aka ba da umarnin shari'a kenan za a ba da damar ganin shari'a ta ce yanzu ga irin wa'adin da an ka bada to yanzu Allah ya sa kamin ma a kai ga wannan zancen yanzu su da kansu sun yi ma kansu kiyamul layl sun yi ma kansu sun ba kansu eh, yarda cewa lalle abin da sun kai bai yi ba kuma Allah ne ya sa mun ka gane wannan ai dan shi muka cewa mutanen mu Allah shi musu albarka maza da mata yan Nijar. maza da mata na birni da ƙauye Allah shi muku albarka mu ci gaba da wannan addu'a wannan alƙunutu mu ci gaba da yin shi yana yin hanya da abin da ba a tsammanin a ko a gani sai a gan shi abin da ba a son a sani ko a ji sai an ji shi to kenan mu ci gaba da eh, ba da yarda ga Allah mu ci gaba da eh, ba da yarda da kanmu mu yarda da kanmu mu yi imani da kanmu mu yarda da kanmu mu so mu haɗa kanmu to in Allah ya so ya yarda in muna cikin wannan halin rayuwa wallahi zakari babu wanda za a yi ne mu rasa cin galba ba wanda za a yi ne a ce kuma kasar mu ba za ta shiga cikin tarihin duniya ba tun da deja yanzu ta shiga kowa ya sani ai da ba a san inda Niger take ba in an ce Niger sai a ce Nigeria saboda akwai wata jiha da ake ce ma Niger State Nigeria sai mutane na tsammanin ita ce in eh, an ce republic di niger mutane ba su gane ba a rude sai suna ta confusion amma da pilo versus tunda an ka fara eh, koko ga ta duniya ta jama'a mutane suka bada haɗin kai an ka tahi tsaye an kai abin da an kai yanzu yau duniya kowa ya san akwai ƙasa niger wadda shugabanta shine general chani kuma akwai najeriya wadda shugabanta shine tinubu kenan tinubu daban cani daban mm. nigeria daban niger daban mm. kaga deja kenan wannan an san shi eh wannan an san shi har kai ma gaza shi akwai yan uwan mu yan kasa wanda suke shawaran ma wanda ake hudin nigerian din nan mm. kamar Nigeria mu hana mu cewa nigerian mu yarda mu ce Nigeria kamar kenan mu ba mu ba bayi bane ko mu ba banza bane mu mai da kan mutane mu dauki duk abin da zaka faɗi in zaka alfahari kai alfaharin kwarai kai alfarin kwarai eh, kai kai alfarin eh, hasara eh, an ce nigerian kenan cinerian to amma mace an ce nigeria kenan ka san kenan kamar kai ma sarki ne kai ma kana da sarki kaga yanzu ai mutane da dama an ce musu biya muradi dan sarki sai ka suna wani mm, zogu zogu dan an zo can wajen ko da ƙarya ne fa ko da sun san ba gaskiya bane amma sai ka suna suna daga suna daga saboda an an daga su to don haka kenan nake son in ce bisa ga wannan mm. kenan vraiment mu mu yi abin da zai zamanto alferi kasan mu sa kanmu aikin da zai zamanto na alferi irin wanda zai mutunta ta mu kaga yanzu na ga wani abu ni gani jiya ne koyo da sahi na shi daɗin shi sai wata ƙungiya kungiyar mu ina ji na fan patriotic na gan su sun haɗa kai da mutanen minister na harkar ilimi harkar minister da education national mm. da kuma jeni eh, na militaire a gama karhi da mutanen mu da sun kai zaman aiki cikin cikin abin ga wanda suka yi zama aiki eh, eh, memu da brigade da bai inna su ma a gama su a yi a ga abubuwan da aka iya yi tare wanda za a ci gaba da aikin aikin gina ƙasa aikin garko ƙasa aikin mutunta ƙasa aikin nuna mu duniya lalle da gaske muke muna kokowa suverenatan ta gaske ba ta baki ba suverenatan wadda za mu tabbatar da ita a afirmanta da gaske da gaske ba wai ba wai eh kowa daga iya yin abin da duk yake duk bangaren da kake duk sana'ar da kake ka yi ta da hankalin kishin ƙasa ka yi ta da hankalin kai dan kasa ne mai son kasa shi ne ya shiga wannan sana'a yana son a yaba shi akan wannan sana'a da za a ce wa dan kasa ne aka ce wane ne wa iya kaza sai a ce wane ne kuma a ce dan Nijar ne kaga kenan muna jin daɗi kamar yadda an ka nuna wannan dan kasan mu da ya tai ya tai abin nan mi aka ce mishi markaza aka tai abin gana lakca da aka gana musabaka ta duniya ya tai shi ya samu matsayi na ya ci galba kaga dan Nijar ne fa aka ce shi ne kowa iya karatun alkur'ani mm. to kenan ka gani shi ma ya yi irin na alfaga ko mm-hmm. ya samo muna shi ma wani suna mm-hmm. wani mataki to haka muke so duk ɗan nijar wanda duk aka iya kama ma shi abin da zai duniya za ta yabawa wanda zai ɗauka sunan nijar ya ɗaga shi shi wannan ne muke fata a ce 'yan nijar mun sama gaba kan mu zo mu bata kanmu da son rai da son kai da wani minahici da wani keta da wani bambanci da wani son wani abin da wani cece kuce yanzu kai zance na magana eh, wa'adi na na kwankwariya to wa'adi na kwankwariya mutanen mu da dama sun yi magana sun yi magana saura na faɗin a ya kamata ai kaza to mutanenmu kuma saboda nuna mahimmancin cewa mu muna kokowa na afirman sovereignty mu da independence ba za mu yarda ba a ce wani zai ba mu umarnin yadda ya kamata mu yi kowai sai mun yi calendrier da fin de transition sai mun nuna yadda ya kamata a yi sai no wannan magana al'ummar Nijar ce al'ummar Nijar ce za ta shawara ta gani abin da ya kamata lokacin ranar shawara in an ka zo a yi shi amma zan can a ce a ai amurkawa ko sai da yawo ko wani abu ya ce ala dole sai mun koma demokrasi irin tasu a gaggauce a ce nan da wata shidda sai kun tsara wato ba magance eh, matsala ba eh, kuma eh, to eh kenan ai sakiya bisa biya ce mushi bisa kaba mm. kuma ana nan ana yi ai miyak ce mushi ai ai kalmisa bisa kiya mm, mm. yo duk wanda ya kalmisa bisa kiya ba sai abin ya ta ba eh to don haka kenan ya zami dole ne mu dauki matakai wanda ga sa cikin hankali kwance mutane su ba da haɗin kai a tashi tsayin daka a dibi abin da ya kamata a yi na gyaran tafiya na kyautata tahiyar ƙasar mu wannan ka irin wannan gaggawa da aka shayi a yo duk wannan ba shi ya bata mu ba na aka zo an kai kudetan ba ana neman a gyara aka ce wata shida an ka bashi mita aiwa ko ba wani. Mhm. wata shida mi aka yi cikin wata shida aka zo aka yi nan wanke shi ma an gaba shi wata tara mhm. shi ma mita aiwa aka zo aka yi yanzu na salu jibo mhm. an ka zo aka ce gashi karshen ta me an kai tunda kana ganin yadda an kai tsarin zaben tsarin zaben Saluji Boy da an ka tsara shi ai kaga duk kowa ya san irin kukan da mutane su kai yadda aka yi to abin da muke kwata muna kwata kamar yadda su kan kansu eh so su ke kwatantawa eh za a daukar lokacin yin abin da ya kamata mai unhwanin al'umma wanda zai unhwanin kasan mu musamman yanzu mun ma yarda mun ba da kanmu mu hadu da sauran abokan kasashe abokan mu musamman Burkina da Mali kenan yanzu abin da ya kamata mu yi tsari tsakaninmu da su yadda za mu ta him mu yi tsari tsakaninmu irin duk abin da an kai lebon pratik mali sai mu ɗauke su mu yi aiki da su lebon pratik o burkina sai mu ɗauke su mu yi aiki da su lebon pratik o niger burkina da mali su ma sai su ɗauke su su ga abin da a unhwani mai alheri shine ya kamata a yi wanda za mu yi tsari mai hiddo muna tsari na irin jagoranci na irin demokarasiya tamu wadda mu ne muke yin ta ba demokrasiya in na samu kotu abu hmm. demokrasin suna ai ne zai zama guda amma kontinu din ba ɗaya ba tsarin ba ɗaya ba wadda za a yi shi ba ɗaya ba wadda za a ce a ai ana iya a zo da sunan demokrasi sai a zo mutum ya zo mai kuɗi ko ɓarawo ne ya samu kuɗi ya zo sai ya sai mutane an gan shi an san da ɓarawo ne gashi yana kamfani yana hiddo kuɗi ba sai inda ya hiddo su ba kuma an san da bai kamata ba an ce cikin kamfani bai kamata a wuce kaza ba ko bai kamata a yi kaza ba cikin code electoral duk an haɗi amma a aikace ba aiki to muna fata a ce duk ire waɗannan abubuwa na rashin aiki da dokokin da an ka tsaida a ce an ɗauki matakan a gaba ba za a komai haka nan kuma doka in za mu tsaida ta sai mu shaida cewa mun amince da ita muna son a aiki da ita a aikace yanzu duk abin da kake gani yake faruwa yake ruɗa mu cikin tahimu wanda an matsala shine yau kowa na son shi zan gaba kowa kowa sai yake shi zan shi ne gaba yo Allah na tuba duniya ba sai an yi ba sai an yarda an an daidaita ba dole sai an sa mutum guda ne ai ba kaga dai president ba president goma za a yi ko mm-hmm. ɗari ba dole guda ne za a yi mm-hmm. kuma cikin wa'adi cikin lokaci mm-hmm. kenan dole mutane sai sun tsara kansu sun yarda to cikin da lokaci ka zuwa lokaci ya za a yi ko kuma in za a yin kaza a za a yin shi amma in aka zo aka yi mutane sun kara sun kasa haɗa kansu sun kasa yarda da kansu sun kasa yin abin da zai sa kai muna tare kana tare da ni ina tare da kai muna cikin lokaci kenan ni sai in kama ma ka yi in ka ƙara wa'adinka eh, in ni ke yi ko in wani za a ɗauka sai a kama kuma a yi a hankali karan kaɗan kaɗan amma sai a ce yanzu yanzu in ka diba nan ƙasar ga yawanci duka da kake gani watan ko ƙungiyoyin ga da kake faɗi na hula yanzu ƙungiya nawa ke da kwai kullum kana ganin an yi wata kungiya saboda wani bai shi daɗin matsayin shi ba shi ma sun ya kai shi zo shi zamna eh babu wakilcin shi ba shi ma ba a wakilci ne sai dai shi ma shi zo ai wakilci tare da shi don ka ce nan gaba ɗaya kowa sai ya zan in kowa ya zan shugaban shugaban kungiya aka tashi aka da an ce a taho a taho gaba ɗaya ne aka tashi a tahi a kwashi eh, juna a tashi a tahi to ka gani ba za a samu nutsuwa ba bale ai aikin nutsuwa ai aikin da ya kamata a ce an yi wanda in an yi shi zai to alheri ga jama'a ga ƙasa gaba ɗaya kuma zai to abin taimako abin abin alheri mun dauko gangara lokaci yayi suna suna muna alama lokaci yayi muna fata eh Allah da ikon shi mm-hmm. ya sa dukkan abu mu gane shi kuma mu sa ƙasar mu gaba mu yi abin nan da ya samu ka ce labusan ne kuma mm. abin da ya samu ka ce zancen ƙasa ne mm. mu yi abin ga samu da su gane in an ce labusan ne zancen ƙasa ne ba wai magana son rai ba ce ba wai sai abu na birge ka ba ko yana yi maka in abun ko bai birge ka in yana ma kasa in shi ya kamata a yi ya kamata ka kama mm-hmm. ya kamata ka bada kanka a yi shi dan unwanin kasa mm. tun da abun da kai kai da kanka ka shaida abun nan yalla in an sa ka kai ba za ka yin shi wani kuma in an sa shi yana yin shi to kenan ai ko an yi maka shawara shi ya ka ci a'a a nemi wane wane shi ya hi cancanta shi ya hi dacewa da wannan abu wane shi ya hi kamata da wannan abu shi ke iya yin wannan abu amma ya an kai son rai ko son kai an ka nuna ko ban iyawa na san ban iya ko ba ni iya yi na san ban iya yi zani zani ko kowai in samu abin da ban iya yin shi kaga kenan sai a fadi dakunce uwa kwance kai ba kai aikin ba wanda ya baka amana bai ba kuma kasa ba ta yi amfani ba mm. kenan dan haka muke fata Allah da ikon shi eh karshen wannan hirar da muke yi mm. Allah da ikon shi ya sa ta hiya ga da muke Allah ya kara mata eh abinan rahama mm-hmm. Allah ya muna garkuwa ya tsare mu. Mm. duk waɗansu masu wani mugun tunani masu mugun hankali masu baka anniya masu wani mugun shiri masu wani makirci masu wata yaudara Allah ubangiji sarkin sarauta albarkar alkunutun da jama'a suke nan suna yi dare da rana Allah ubangiji kai muke yarda da kai ba mu yarda da kowa ba kai muke hwata kai muna abin da zai sa duk wani mai wani mugun hankali Allah ka bayyana shi akan duniya ta shaida kuma ka hana mai cin galba ka hana mashi zama mai yagubin da zai bata ta mu duk in akwai mai ya gobe Allah ka hidda mana su duniya ta shaida ta san da su mu dauki matakai a kansu mu da su kaure kauyen da ba za su cutar mu ba masha Allah eh to kenan karshen ta Allah ya kara ma jama'an tsaron mu kuzari Allah ubangiji ya kara ma al'ummar mu hankuri da juriya kuma Allah ya sa e mu ci kalba cikin hiyar da muke azza wa salam president mun gode sosai masu kallamu da sauraro nan muka zo karshen wannan tattaunawar da muka yi da president Nuhu Muhammadu Arzuka shugaban kungiyar farar hula ta MPCR wanda shirin ya juya daga muhawara zuwa shirin tattaunawa na musamman a madadin president da kuma sauran abokan aikin da suka dafa muka gabatar da wannan shirin ga wanda ba su samu farkon shirin ba sai ku tarba gobe da misalin karfe uku da rabi na yamma isanan kuma yadda na faɗi ne shirin za ku tarar da shi a shafukan mu na sada zumunta irin su YouTube da kuma Facebook insha Allah a madadin president ni nake muku fatan alheri sai kuma ku gobe da Allah kamar insha Allah za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin kafin nan mu kasance lafiya assalamu alaikum